yanzu da muke magana daren litinin ne da daidai da daren biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da tara ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasan na ɗari da casa'in daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi in jama'a ba su manta ba mun shiga kitabul listisqa'i ma'ana matattarar da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen roƙon ruwa addu'a sallah da tabarru'i wato ƙanƙan da kai ga Allah maɗaukakin sarki mun shiga babi na biyu sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ɗauko tun daga kan babin da ya ce babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ij'alha alaihim sinina ka sini yusufa babin da ke bayani a kan addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yi wa kafirai yake cewa ij'alha alaihim ya Allah ka sanya musu fari sinina shekaru na fari ka sini yusufa kamar shekarun zamanin annabi yusuf Tuna za ka yi tambaya mecece alaƙar wannan ainihin wato babi da kuma magana da ake kan roƙon ruwa don wannan kuma yana magana a kan roƙon ƙamfar ruwa ke. ko kun fahimta gama? yanzu nan ana bayani ne dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taɓa yi wa kafirai addu'a Allah ya ɗora musu fari mu kuma a yayin da muna magana ne akan roƙon ruwa wannan akasi ne ko ba akasi ba to ka ji manyan malamai irin su ibnu hajar za su ce ai abin da yake faruwa shine kamar yadda ake yi wa musulmi roƙon Allah ya shayar da su ruwa to kuma haka ya halatta a wa kafirai Allah ya hana su ruwa Ka ji alaƙa shigowar wannan babin a cikin wannan karatu قال حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد an عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم kana idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati al Allahuma yaqulu Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'a sahabi Abu Hurairah yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya ɗago kan shi daga raka'a ta ƙarshe me ike nufi daga raka'a ta ƙarshe ai daga ainihin wato ruku'i na ƙarshe a cikin kuma ainihin wato raka'a ta ƙarshe to kaga wannan ya dace da ɗaya daga cikin riwayoyin Anas annabi yana yin alkunuti bayan ɗagowa daga ruku'i na fata an gane ga abin da yake addu'a yana cewa Allahumma an ji ayyash ibn abi rabi'a ya Allah ka kubutar da ayyash dan abi rabi'a wani ne daga cikin musulmi waɗanda kafirai suka garkuwa da shi Allahumma an ji salamata ibn hisham Allah ka kubutar da salamatu dan hisham Allahumma anjil walid ibn al-walidi ya Allah walidi dan walidi shi ma ka kubutar da shi Allahumma anjil mustad'afina min al-mu'minina ya Allah ka kubutar da masu rauni daga cikin muminai Allahumma shdud wata'ataka ala mudar ya Allah ka kuntata ka tsananta takunka da kamawarka ga kabilan mudarawa Allahumma ja'alha sinina ka sini yusufa Allah ka sanya wa wannan ƙabila fari tsawon shekaru da irin wahalhalun zamanin annabi Yusufa. Wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala Abu Huraira ya ce, To, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi addu'a ga waɗancan muminai da waɗannan kafirai, sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi addu'a ya kuma bayyana matsayin waɗansu waɗanda su kuma ga su, ya ce, ghifarun ita ƙabilar ghifar ghafarallahu laha Allah ya gafarta mata wa aslamu ƙabilar aslam kuwa salama hallahu. Allah ya kubutar da su in ba kuma ta jiya mun karanta ibnu hajar inda yake cewa wa inna ma ikhtusatil wa inna ma ikhtusatil qabilatani bi hadha ad-du'a li anna ghifaran aslamu qadiman abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya waɗancan addu'o'i sai kuma ya dawo kan waɗannan ƙabilu guda biyu su ghiffarawa sun musulunta da daɗewa. don haka sai ya ce su ghiffarawa Allah ya gafarta musu wa aslam su ku kabila aslamu fa salamun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kama sayati bayanu zalika fi awaili almanaqib insha Allah ta'ala su sun zo sun nemi zaman lafiya da sulhu da yarjejeniya akan babu kaiwa juna farmaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to anan ba addu'a annabi su yake musu ba yana bayyana matsayin su ne su salamullah su sun nemi zama lafiya da ainihin Allah madaukakin sarki ko kun fahimta dan haka sai ya ce salama Allah Allah madaukakin sarki ya kubutar da su su ba su cikin waɗanda za a yi wa baƙaƙen addu'a Gifarawa kuma sun musulunta mudarawa su ne suke fada da annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu wannan addu'a to sa'an nan bayan da al al-bukhari ya kawo wannan sai ya ce qala ibn abi zinadi al ibn abi zinadi yace an abihi ya ruwaito daga mahaifin shi mahaifin shi a cikin tashi riwaya yace hadha kulluhu fi subhi wannan baki ɗayan addu'an nan a sallar asuba ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake yin ta yanzu kaga waɗanda kuma suka ce ba a alkunuti a sallar asuba inda nazila waɗanda muka ji jiya kaga wannan hadisin raddi ne gare su ma'ana in musiba ta sauka za a iya a sallar asuba a zahar la'asar magariba isha ko kuma a ware wasu salloli a yi قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور an abi dhuha an masruqin qala kunna inda abdullahi masruq yace muna zaune wurin malamin mu abdullahi ɗan mas'ud fa qala sai ya bamu labari yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma ra'a minan nasi idbara yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ga juya baya daga mutanen shi dangin shi Qurayshawa sun yi jinkiri sun ƙi musulunta sannan suna ta makirci dare da rana suna ta ƙulle-ƙulle qala sai ya ce Allahumma sab'un ka sab'i Yusufa ya Allah shekaru bakwai nake addu'a ka saukarwa da ƙuraishawa na yunwa da bala'i da fari kamar shekaru bakwai na zamanin annabi Yusuf fa akhadhatuhum sanatun sai fari ya kama su hassat kulla shay'in sai da wannan fari ya cinye komai nasu duk wani rumbu duk wata taskira da aka yi wata ajiyar kuɗi da duk wani abinci da aka adana shi a zangarniyar shi ne ko ku an sussuke shi sai da wannan ainihin wato fari ya cinye shi gaba ɗaya hatta akalul juluda har suka koma suna ɗiban fatu suna ci ƙirgi suna cin fata wal maitata suna cin ainihin wato mushe na dabbobin da dama ana cin su amma saboda yunwa dabbobin sun faɗi sun mutu kuma sai kaga sun koma suna ci wal suna cin musa na abubuwan da asali ma ba a cin su ma'ana me wannan yake nufi komai ci suke su ci mushen kare su ci na jaki su ci na alade su ci na kaza su ci na balbela su ci na ungulu kawai so ake a ci a rayu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya musu wannan addu'a wa yanzuru ahaduhum ila sama'i sai kaga ɗayan su ya ɗaga kai yana duban sama fayarad dukhana min aljui sai yaga hayaƙi na tashi saboda yunwa ba hayaƙi ba ne, yunwa ce kawai take tiriri tun daga ciki har ta zo mishi ido sai yana ganin cewa hayaƙi ne yake tashi sa'atahu abu sufyan ana cikin haka sai ga abu sufiyana a lokacin shine shugaban ƙuraishawa faƙala ya zo ya ce ya muhammad ya kai muhammad don abu sufiyana bai musulunta ba a wannan lokacin don haka baya kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasulallah ko ya nabi Allah ko wani suna na girmamawa sai ce ya muhammad ya kai muhammad innaka ta'muru bi ta'atillahi kai ne fa kake umarni da a yi wa Allah ta'a wa bisilatir rahimi kuma kai kake ba da umarnin cewa a sadar da zumunci wa inna qaumaka qad halaku to mutanenka sun hallaka fad'ullaha lahum ka roƙa musu Allah ma'ana kai kai musu mugunya addu'a suka shiga wannan halin to yanzu kuma sai ka zo ka roƙa musu Allah shine in ba ku manta ba ne ishara a jiya inda alfazazi da yake yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin yaban yake cewa walaza min walaza abu min minhu bi sul'ihi wannan halin ne alfazazi yake ishara yake cewa abu sufyan shi kanshi ya zo ya fake ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana roƙon alfarma yana roƙon arziki da dangantaka da zumuncin da ke tsakaninsu wannan abin ne da ya faru alfazazi wani babban malami ne balarabe ne gar kahtani ma'ana jinin su bin bas amma su suna yammacin duniya ne su kahtanawa in ka karanta al'adabul arabi za ka same su akwai su a gabas akwai su a yamma don haka za ka ga al'imamu abu muhammadin Alkahfani sahibun nuniya ai ba ne mutumin yamma ne yace billahi qulu kullama anshattuhu rahimal ilahu sadaka ya Ya yace dan girman Allah duk sanda kuka rera wannan waka ku ce Allah ya ji kan muryar nan taka ya kai qahtani yau shekara ɗari sittin da rasuwar shi to ba qahtani ne to haka shi ma alfazazi abin da ya sa nake wannan bayanin jama'a yau shekara talatin da biyu na ji wani wa'azi a ƙarƙashin ƙungiyar izala ɗan gungun yana cewa alfa zazi bai rabe ne ai alfa alfa ne zazi sun ce ai ko za ku yi wayan ɗariƙa raddi ya kamata ku san ɗariƙa tukuna ko za ku yi bidi'a raddi ya kamata ku san ta tukuna yana daga cikin matsalar da ahalin sunna suka samu a Najeriya wadda muke kokarin a fixing din ta back shine wannan karatun zaure da ake yi akwai alherai masu ɗimbin yawa a cikin shi kuma alheran da ke cikin shi ya fi kurakuran da ke ciki waɗannan 'yan littattafai da ake karanta na batsa a nan zaria qurratul aini su ne na shaidanci kawai amma ba haramun bane karatun risala iziya ishmawi risala askari wannan fiqhu ne sannan hamziya mecece waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ishiriniya mecece waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk abin da ya zama waƙe ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama asalin shi ba bid'a bane idan an shigo da bid'a sai a ce a janya bid'ar ko kun fahimta jama'a amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yana da mawaka tun a zamanin shi abdullahi ibn rawaha mawakin shi ne za mu zo mu samu waƙoƙin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah har yana jin daɗin wannan waƙa shi da kanshi ya haddace ta in ta kama sai yana cikin nishaɗi sai ya yi wa kanshi waƙar da kanshi ya ce abokinku da ke min waƙa gaskiya yake faɗi me yake cewa cewa ike yi Eh, yana yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ibn rawaha yana cewa eh, eh, menene subhanallah ga wakar zamu zo mu karanta ta a cikin kitabul kusufi inda yake yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sanda mushrikai suke jin daɗin bacci a lokacin shi kuma yana ainihin wato salloli wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u aranal huda ba'da al-ama fa bihi muqinatun annama qala waqi'u shi yasa waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba laifi bane ko misqala zarratin amma alfazazi sai yace zinil qawla in hawalta madha muhammadin yace in ka zo zaka yabi annabi muhammad ka rinka aunawa kar bakin ka ta shafkowa saboda madahu duk abin da ka shafko kawai ka faɗa a yace zinil qawla in hawalta madha muhammadin yace in ka yabe shi ka auna wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu yace saboda kowace magana ana iya samun daidai kuma ana iya samun an wuce iyaka ashe kenan shi kanshi alfazazi ya nuna yaban akwai ka'ida to akwai kalmomi da ya faɗa a cikin yaban waɗanda suke kuskure ne ba su kafirta shi ba ba su mai da shi ɗan bidi'a ba kuma ba su mai da waƙen shi bidi'a ba amma su kalmomin in aka zo za a koyar sai a faɗa amma a auna sannan ka a shagaltu da shi a bar alkur'ani waɗannan suna daga cikin gyare-gyaren da muke so a fahimta don haka dole ne muna wa'azi ku izala ku zo ku saurara kuma ɗariƙa ku zo ku saurara ba don kuma saboda ku ji daga bakin mu menene muka ce ba a ji a ce ya goyi bayan ɗariƙa waɗannan kuma su ce ai ba wahabiye ne baya ƙaunar manzon Allah nan hadisan wa muke karantawa ka taɓa jin mun karanta hadisan fafaroma Fafaroma ma ba yana da nashi hadisan ba amma kaga ba mu taɓa zama muna karanta su saboda haka manzon Allah ne namu amma kuma bai halatta a ɗauke shi a kai shi matsayin da bai kai ba to kuma ba daidai ba ne alfazazi ya yi waƙen manzon Allah a ce ya yi bidi'a yau kusan shekara ɗari tara da ta gabata ya rubuta wannan waƙen da ya rubuta a ina ya je karanta mutumin maghrib arabi ne ma'ana ba magaribe ne mutumin ƙasar Morocco ne ko Tunisia ya taso ya zo kan mimbarin manzan Allah ya rinka zama a cikin masallacin manzan Allah yana tara musulmi yana karanta musu don haka ba ɗan bid'a ba ne kuma ba bid'a ba ce ita amma akwai kurakurai domin me Allah bai yarda duk wani littafi bayan Qur'ani ya zama kammalalle ɗari bisa ɗari ba don haka kowaye ya rubuta wata ran sai an samu kuskure kowaye ya da waka sai an samu kuskure don haka waɗannan samari da suke yin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Hausa ba mu ce sun yi aibi ba amma kada a ɗauki manzon Allah a kai shi matsayin da bai kai ba matsayin allantaka kar a haɗa da ganga ana haɗawa da ganga ɗan hodiyo ya ce to nan kuma an yi kafirci ku karanta nurul albab to haka fa dole a zauna a tace addinin ba su waɗannan su ce duk abin da yake su ce bid'a ne su kuma waɗannan su ce duka abin daidai ne tun da ɗan adam ne ya akwai abin da yake daidai a tabbatar akwai abin da yake kuskure sai a cire kuskure din jama'a kun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan da kyau jama'a kenan ashe babu laifi waɗannan irin waƙoƙin dan mun zo muna karatu mu rinka istishhadi da su abin da ya kai ni ne wannan bayanin kenan saboda wasu sun ji kasusuwa na a garuruka suka ji sun ce malam mukan ji daɗin karatutukan ka sai dai kuma sai mu ji kana karanta ishiriniya ban wuce shekara sha shida ba ne a duniya na zauna aka koya min karatun ishiriniya da hamziya ko gemu ko sili ɗaya babu a haɓata tsaf na sauke ta a gwangwazo a kano ma'ana tun ina ƙarami na tashi da su a bisa hasken sunna kuma na zo na auna ba abin da ya saba to ban ga dalilin da kawai shi kenan dan wani ya ce bid'a ne shi saboda shirme ma bai san littafin ba yanzu mutumin da zai ce alfa zazi alfa ne alfa zazi wai alfa ne zazi haka dan gungun ya faɗi 1978 wannan kuskure ne ba daidai ba ne alfazazi al'andalusi al-gharnati ka karanta tarihin shi al'imamu ibnu kafirin ya yi tarihin shi a cikin littafin albidayat wan nihaya sai da ya kawo cikakken tarihin shi da tarihin ina ya rubuta ta menene ke ciki yaya gyare-gyaren yaya alheran da ke ciki kuma to duk wata gaba ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai da ya yabe ta a Qur'ani ta zo ko a hadisi sai ka ji ya ce alam yuqsimir rahmanu bin najmi iz hawa ala annahu ma dhalla qattun wa ma ghawa yace ba Allah ya rantsa a cikin alkur'ani ba cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bai taba bata ba bai taba kaucewa hanya ba sai ka ce bala haka abin yake alfazazi ko kun fahimta to amma kaga yadda ka jinna karanta ta dinnan shine da tsarawa ta arabiya ta sha bamban da yadda ka tashi kaji ana saka karatunta shi yasa malam Bakar Gumi yake cewa shi karantawa ba balarabe bane dan haka wasu kalmomin ma ba sa fita daidai malam bala mai yafi di shi aka tashi yana karanta ta to sannan kuma in kaji mutanen angoku suna yi sai ka ji abin ma kamar wani yare ne ba larabci ba da za ka ji ne ana halila yahuda to a ya tashi daga yabo kuma ya zama harguwa jama'a tunda hausa ta shigo Allah ya kiyaye to shine dai Abu Sufyan eh ya lallabo ya zo roƙon arziki shine alfazazi din yake cewa walaza abu sufyan minhu bi sul'ihi to yazo yace ya manzon Allah ga danginka nan sun rasu kuma kai ka ce a sadar da zumunci to yanzu ina sadar da zumunci kai mutanen ka addu'a suna mutuwa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki dama ya ce fartaqib yawma ta'ti samau bi dukhanin mubin ka saurari ranar da sama za ta zo da hayaki a bayyane ga hayaki nan gadan-gadan mutane suna gani saboda yunwa ila qaulihi har zuwa inda Allah madaukakin sarki ke cewa innakum aiduna yawma nabtishul batshatal ah, ko al-kubra Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani dangane da waɗannan ainihin wato tarihi da kissoshi na waɗannan musibu da za su same su da kuma bayani akan yanzu ne fa sun zo suna roƙon arziki sai ce amma kuma fa za su sake komawa duk wannan lallabowar da suka yi za su dawo kuma za su sake komawa kuma sun zo sun sake komawa din don bayan an yi wannan jama'a an zo an taho sun je sun shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama babban makirci akan suka duk inda kafiri yake a duniya sai da aka aika mishi da goron gayyata yawa yadda suke yi shine idan aka aikawa da kafiran wudil goron suka ci su kuma sai su sai goro daga nan su ma sai su aika gaba su ma na gaba in suka ci su ma sai su siya su aika gaba aka zo aka taru za a hallaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce ghazwatul ahzab suka taru hankalin muminai ya tashi munafukai suka rena kansu suka je suka haɗu da kafirai kafiran cikin madina waɗanda aka yarjejeniya da su wasu su suka saba alkawari suka je suka haɗu da yan uwansu kafirai al'amari ya gaba ɗaya sai Allah ya ce wa mu'mini na alqital sai Allah ya turo wata iska sai ta zo ta watsa su Abu Sufyan din nan dafe hulashi a guje sheka ya tafi Makka ko kun fahimta jama'a Shi ne ai anan ma Hassanu sai da yi hasashen wannan abu yake cewa ala ablig aba sufyana anni wato shugaban tafiya ne ma'ana rindinar tasu ta kafiran maka. shugabansu ya gudu to shugaba ya gudu kaga yaki ya karye ke to duk sai aka kayar da su wani ma ya kwanta ya lam sai aka samu wata mace sai ta lallaba sai ta ɗauki tuta su sai ta miƙar da ita tsaye da ta miƙar tsaye shine sai kuma maza sai a ɗan rarrafo haka sai a ɗan tsuguna a jikin tutar to yanzu wace ce shugaban kenan mace shine Hassan yake cewa ala ablig aba sufiyana anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari sadatu hal ima'u yace ga wasiƙa a kaiwa Abu Sufyana wasiƙar ita ce suyufana ta kubban mu musulmi tarakatka abdan sun mai da kai bawa wa abdud dari sadatu hal ima'u bawan ƙasar da yake mace ce shugabanku wannan wani tarihi ne <laughs> kafin da mutumin ƙauye da balarabe da gori ake cin su a ce almautu lal'ar balarabe bai sanya yayi abin kunya da za a zo a ɗago shi sai ce da a yi haka gwamma ya mutu to abu Sufiyana yana ganin ya gudu ba amma san ya gudu ba ashe abin ya kai kunnan yan jaridu sun zo sun gayawa wannan mawaki ya zo ya saka a waka to balarabe kuma matsala ta gama faruwa gaba ɗaya ka yi waƙa ka zage shi ko kun fahimta jama'a to shi ne yake mishi waɗannan abubuwa yake cewa takubba sun mai da kai bawa bawan ƙasar da take mace ce shugabar ku hajauta muhammadan fa'ajabtu anhu. anhu kayi wa manzon Allah zambo ni kuma na tsaya na rama mishi a nan duniya kenan wa inda Allah fi zakal jaza'u sauran sakamako ma yana wurin Allah nan ba a yi komai ba ko kun fahimta a takaicen takaitawa wannan halin da suka zo suna tawali'u fa ne Allah yake cewa innakum aiduna ai Allah ya san za ku koma to amma sai Allah ya ce yawma nabtishul batshatal kubra to bayan nan kuma wata rana za ta zo wadda za a yi musu babban kamu to sai ya ce fal batshatu wannan babban kamu yawma badri shine aka yi musu a ranar badar inda aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in tun daga ran nan aka karya su wa qad madatid dukhan wannan hayaki ya faru ya wuce ina ma'ana ya faru ya wuce tun da gashi a cikin kissan nan mun ji sannan qur'ani ya faɗi kuma gashi hadisi ya tabbatar wal batashatu haka wannan kamu ma shi ma ya faru ya wuce wal lizamu wa ayatul rum sai kuma al lizamu da kuma ayar rum ayar rum ita ma ta faru ita ce Allah ya ba da labari dangane da ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna ma'ana a lokacin abin ya dauki salo ne na siyasa ana fada ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin shi na shugaban muminan duniya baki daya sallallahu alaihi wa sallama da kafirai to sai kuma can fada ya rikice tsakanin kiristoci masu littafi kenan da kuma majusawa masu shirka masu bautar wuta to sai abin sai zama kamar an raba kenan da aka zo sai waɗancan mushirkai farisawa sai suka ci nasara a kan romawa sai mushirkan maka suka ce to muhammadu kai da jama'a ka fara gani masu bautar wuta suna daidai da masu bautar gunki masu littafi kiristoci suna daidai da ku masu ƙur'ani to ka fara ganin masu bautar wuta sun ci masu littafi to mu ma haka za mu ci ku to suna cikin wannan alfahari ne sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul rum yace gaskiya ne an ci rumawa da yaƙi amma fa bayan cin su da aka yi su ma za su dawo za su sake ci to wannan abin ya faru ko bai faru ba ya faru shine ayatul rum ita ma ta wuce to allizamu fa shine gashi zan karanto mana daga cikin ɗaya sharhin sahihul bukhari mai suna umdatul qari na ash ko al-imamu badruddin al-aini yace qawluhu wal lizamu ikhtulifa fihi fa dhakara ibn abi hatim fi tafsirihi annahu al-qatl alladhi asabahum bi badr malaman tafsiri sun kai sun kawo me ake nufi da lizam dinnan wasu suka ce to kisan da ya samu waɗannan mushrikai ne a makka eh, lokacin da aka yakin badar rawa zalika an ibn mas'udin ibn abi hatim ya ruwaito haka daga abdullahi dan mas'udin wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab wa muhammad ibn ka'ab da muhammad dan ka'ab wa mujahid da mujahid wa qatada da al-imam qatada wa dhahak da dhahak qala al-qurtubi sai qurtubi malamin tafsiri yace fa ala hadha takunu al-batsha wal wahidan to sai zama kenan da al da allizamu abu ɗaya ne wa anil hasan amma al basri cewa yi al qiyama ana nufin ranar alkiyama, lazima ce tana nan zuwa wa anhu a wata fadar kuma shi hasan basri yace annahu al-maut mutuwa ce duk inda ka gama shigantakar ka ko salahiyar ka ko ma menene dai zaka mutu mutuwa lazima ce wakila yakunu zambukum azaban laziman lazimakum a wata fadar sai aka ce zinubanku wato suna nan za su lazimta muku azabanku. ma'ana duk inda kuke yawo kuna yawo da zunubanku to azaba kuma za ta bi ku wa fil muhkam a cikin littafin al muhkam malam ce aka ce allizamu alhisabu, to abin da nake so ka fahimta asalin allizam din nan ana nufin da wata matsala ce wadda ta lazimci kafiran nan wadda take ba za ta rabu da su ba ko kun fahimta ɗauki fassarar farko cewa kisa ce ma'ana duk inda kafirai suke su kai su komo wannan kisa yana nan tare da su za a yi ta kashe su ɗauki cewa mutuwa ce duk su gama kafircinsu mutuwa na nan tana tare da su lazima ce ɗauki cewa tashin alkiyama duk inda suka kai suka komo tashin alkiyama zai zo ya same su to sai ya ce wa fi sahihi an masruqin an abdullahi qala khamsun qad madaina a cikin bukhari hadisi ya zo fassara daga ainihin abdullahi dan mas'udin ya ce ayoyi guda biyar duk sun faru sun wuce addukhan wannan hayaki wal da kuma ainihin shi wannan lizami wannan azaba da za ta lazimce su war da kuma ainihin wannan juyin juya hali da za a samu rumawa su dawo su ci mushrikan farisawa wal batsha da kuma al batsha ita ce wannan kamu da aka yi musu a badar wal qamar da kuma tsagewar wata saboda alamar tashin alkiyama abinda wannan yake kokari shine yana kokarin ya fassara mana menene waɗannan kalmomi da yake cewa wa qad madatil batsha ad-dukhan wal batsha wal lizam lizam din ne shine malamai suka yi waɗannan fassarorin to idan ka karanci ilimin usulul tafsir zaka gane waɗannan fassarorin dukkanin su ba karo suke da juna ba malamai suka ce in ka duba duk gaba ɗaya ishara ce akan cewa yadda kafirci ke lazimta su to wata matsala tana nan tana lazimta su don haka mutuwa matsala ce ga kafiri tashin alkiyama matsala ce ga kafiri hisabi matsala ce ga kafiri kisa matsala ce ga kafiri kawai kaga ma'anonin dai suna dan bambanta da juna ne kawai amma ƙarshe abin da suke bayuwa shine matsala ina fata an gane wannan asalin saɓani ne a lafazi amma ma'anar haƙiƙa duk tana koma ga abu ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bayan da waɗannan hadisai al-Imam al-Bukhari ya kawo su sai Ibn Hajar ya fitar da wani ta'aliki da yake cewa aurada fihi hadisa abi huraira fi du'a'i fil qunuti lil mu'minina hadisin abu huraira da bukhari ya kawo kun ga yana magana addu'a al qunuti ce ga mu'minai ko wa du'a alal kafirina a cikin shi kuma mun ji akwai addu'a ga kafirai wa fihi ma'ana tarjama dan haka wannan yayi daidai da babin da bukhari ya kulla da yace annabi ya yi musu addu'a ya ce Allah ka sanya musu fari kamar shekarun annabi Yusuf kun ga hadisin ya dace da babin kenan wa wajhu idkhalihi fi abwabil istisqa to ta iya yiwa ka ce to addu'a dangane da abin da ya shafi fari ya aka ya shigo cikin babin shayar da ruwa neman shayar da ruwa sai ce at-tanbihu ala annahu kama shuri'a addu'a bil istisqa lil mu'minina kazalika shuri'ad du'a'u bil qahti alal kafirin ana son ai nuni ne zuwa ga cewa kamar yadda aka shar'anta yin addu'a ga mumine dan a shayar da su ruwa to kuma an shar'anta a yi wa kafirai addu'a Allah ya ɗora musu fari don haka ya halatta jama'a ku ce Allah ya jarabci kafirai da fari Allah ya jarabce su da cutar kanjamau Allah ya ɗora musu ƙazuwa Allah ya sa musu kwarkwata duk ya halatta ina fata an gane lima fihi min naf'il fariqaini saboda wannan addu'a idan aka yi musu ita za ta amfanar da dukkan guda biyu har kafirai aka yi musu muguwa addu'a daga ƙarshe za ta zama musu amfani to kaji kuma sai malam ya ce me yasa sai ya ce bi idhafi aduwil mu'minina saboda za a raunatar da maƙiyan muminai kun ga me yanzu muminai za su samu fa'ida ko saboda in addu'a ta karɓu maƙiyanmu za su yi rauni sannan wa riqqati qulubihim su kuma kafirai zuciyarsu za ta yi laushi liyazillu domin su kaskantu lil mu'minina ga mu'minai su ma ba sun samu fa'ida ba ina fata an gane inda an basu sun ci sun koshi ga ruwa girman kai za su ta yi wa qad zahara min samarati zalika iltija'uhum ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce ai kun ga a cikin wannan hadisin an ga sakamakon haka ma tun da gashi sun taho sun nemi fakewa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yad'u lahum bi raf'il qahati cewa manzon Allah ya musu addu'a Allah ya ɗauke musu wannan irin fari kama fil hadisi sani kamar yadda ya zo a cikin hadisi na biyu wa yumkin an yuqala ibn hajar ya ce to kuma zai yi har wa yau a ce innal murada abinda hadisin nan yake nufi anna mashru'iyyat ad-du'a 'ala al-kafirin fi salati taqtadi mashru'iyyat ad-du'a lil mu'minina fiha in har ya halatta a yi wa kafirai baƙar addu'a a sallah to haka ya halatta a yiwa muminai kyakkyawar addu'a a sallah yace hadisin zai ɗauki wannan ma'ana na haka sai yace fasabata bizalika salatal istisqa to yanzu kenan wannan ya tabbatar da akwai sallar roƙon ruwa kenan domin a cikin sallah ta roƙon ruwa za a iya yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shayar da muminai kuma za a iya addu'a Allah ya ɗora wa kafirai ƙaskanci na rashin ruwa sai ce khilafan liman ankara ha saɓanin wanda ya inkarinta kamar ina ishara zuwa ga Abu Hanifa wal muradu bi sini yusufa ma a fi zamanihi alaihi salamu min al fi sinin saba kama a fi tanzil me ake nufi da shekaru irin shekarun annabi yusuf Ya ce ana nufin shekaru bakwai kamar yadda qur'ani ya faɗi wa qad bayyana zalika fil hadisi sani yace hadisi na biyu da muka karanta ai ya bayyana haka haythu qala a inda muka ji annabi karara a addu'a shi sai yace sab'an ka sab'i yusuf ya Allah shekaru bakwai nake roƙon ka dora musu na fari kamar shekaru bakwai na zamanin annabi yusuf wa udifa ilaihi to ta iya yiwa ka ce me yasa aka danganta shekarun kuma zuwa ga annabi yusuf ko kun fahimta jama'a me yasa aka ce shekaru bakwai kamar shekarun annabi yusuf me ya faru sai ya ce kaunihi allazi anzara biha saboda kasantuwa shine yayi gargadi da waɗannan shekaru lokacin ai kun ga mafarki aka yi sarki ne mafarki ai menene wasu bayi ne guda biyu da aka ce sun yi laifi za a yanka su ɗaya mafarki sai suka gaya wa annabi yusuf a cikin kurkuku ɗaya ya samu ya fito ya je ba sarki labari ga mafarki gashi gashi gashi gashi ya yi mafarki ne to shi kenan sarki kuma da ya ji haka sai ga to shi ma yana da buƙatar a mishi tashi fassarar ya yi mafarki ga wasu ramammun shanu guda bakwai suna cinye wasu ƙosassun shanu guda bakwai menene fassara don haka wancan bawa lokacin da suka yi mafarki a kurkuku da suka faɗawa annabi yusuf da annabi yusuf ya faɗa musu fassarar ya ce to kai sarki zai yafe maka ne za ka koma ka ci gaba da aiki a fada kai kuma za a kashe ka ne har tsuntsaye su zo suna cin naman ka kaza kaza sai suka ce dama ƙarya muke mun dan gwada ka ne don mun ganka wali wali mutumin kirki sai ya ce a qudi al-amru alladhi fihi tastafti fatawar da kuka yi an riga an gama ma wannan tana lahul mahfuz kawai an yi muku fassara ne a biya wuce to aka kama ɗaya aka je aka yanka shi ɗayan aka fito da shi to kun ga yanzu shi wannan da aka sake shi ya san waye yusufu ya san karatun yusufu daidai ne dan haka da sarki mafarki sai ya ce a akwai wani malami duk fassarar da ya haka take faruwa dan haka da ya sai ya ce yusufu ayyuha siddiqu yusufu mai gaskiya <laughs> ko kun fahimta jama'a to saboda haka kun ji an danganta ne saboda shi ya musu gargadi to ga abin da zai faru to a tsarin fassarar mafarki za mu zo jama'a sahihul bukhari fatin bin giwa ne akwai babi na fassarar mafarki wanda in muka zo za mu tattauna matsalolin insha Allah ta'ala dukkanin lokacin da ka fassara wa mutum mafarki ya kamata ka gano mishi mecece matsalar eh, menene mafita dangane da wannan matsala bai yiwa ka fassara mishi mafarki sannan sai kuma ka dawo ka ce to Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ce to akarmakallawa ya za a ka ce wa ni ai ni yanzu ma Allah Allah nake ka tashi dan ni ma kada wani abu ya same ni tun da annabi Yusuf ya ce ga matsala sai aka ce to meye mafita sai ya kawo cewa to shawarar da yake bayarwa duk abincin da aka noma to ka a sussuke shi a bashi a cikin zangarniyar shi dan Allah jama'a ku ji wannan alqur'ani ne yazo da wannan ka kira shi food science ko menene ina yan boko ya sunan wannan karatun ma'ana wannan hatsi ne wanda in har masara tana jikin totuwarta to ko shekara nawa za ta ba za ta lalace ba kwari ba za su ci ta ba in ku aka ɓamɓare ta to kwari za su iya cinta kaga qur'ani ya zo da wannan science eh to kaji kaji sunan shi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan abin da zaka dubi irin yadda alqur'ani ya zo da usul ma'ana yanzu wannan qur'ani ya haskaka ne ya rage ku kuje ku yi ta bincike haka aka karɓi wannan shawara duk abin da aka noma ba za a sussuke ba sai abin da za a ci nan sai abin nan ka je ƙauyen ku da can garin ku kaga yadda suke in suka yi noma sai su girbe su je su yanyanke kan sai su zuba ta a cikin rumbu haka kullum in gari ya waye sai ga mai gida ya tokara rumbu ya fito da zangarniya uku ko hudu sai a sussuke sai ta shekara ba abin da ta ba maganin kwari ba wani hoda ba wani duk zazzage zazzage ko kun fahimta jama'a wannan na daga cikin ijazi na alqur'ani to an danganta abin zuwa ga annabi yusuf ne saboda shi ya musu gargadi auli kaunihi allazi qama bi umurin nasi fiha ko kuma saboda kasantuwar a lokacin shi ya tsaya ya lura da al'amarin mutane ma'ana dan a lokacin da matsala ta matsala ya lura sarkin ma ya razana sai ya ce ij'aluni ala khaza'inil ardi abin da za a yi kawai duk abin da ya shafi harkar ƙasa to ka bani zamani ne sakatare na ƙasa zamani ne minista zamani ne mai kula da kaza sai ce inni hafizun ni mai amana ne sannan sai ce me ali ya ce ni masani ne anan ba ya faɗi ne na babin mufakara ba ka duba raddul azhan malam bakar gumi ya ce ai abin da ya sa ya faɗi haka saboda a gane shi waye dan baƙo ne cikinsu su haka ka je ka same su ana ta tantama direba ba lafiya kaza kaza sai ka ce ni approve international driver ne kun ga license ina kar wani ya ce kada Allah kuri za ka yi mana a'a yanzu nan ana ana tunanin yaya al'amari yake ne ko kun fahimta jama'a musamman mutumin da ya shigo gari a matsayin an kamo shi ne bawa za a sayar wa ya dauka yana da ilimi to don haka ya ce ni mai amana ne ba zan ci kuɗin ku ba sannan kuma ina da masaniya akan wannan abu kenan yanzu wannan ya sake kai mu zuwa ga wani babi duk inda za a sanya kwamishinan lafiya ya zama tsohon ma'aikacin lafiya ne ko likita ko wani ɗan health technology ko makamantan haka ko an fahimta jama'a amma mutum ne tsohon soja sai ku ɗauko sai ku naɗa shi shine kwamishinan lafiya har bai marasa lafiyan zai rinka yi <laughs> saboda Allah tsohon soja sai ku bashi special advisor on security matters a ce ya rinka ba gwamna shawara ko shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro ko kun fahimta ku samu tsohon hedimasta sai ku bashi ma'aikatar ilimi amma sai ka ji yan boko suna wani a ce a ah, ai government representation ne kawai sai a ɗauki lauya sai a bashi ma'aikatar aikin gona to yanzu duk dawar da bata yi kai mai kyau ba zai kai ta kotu ne ko kwaya <laughs> shi ne matsaloli ko kun fahimta jama'a ya kamata a rinka ɗaukan ma'aikatu ana ba mutanen da suka dace saboda al'amura musu rinka tafiya a bisa ilimi da basira yasa kaga kullum muke tafiya kura sai a ba mutum ma'aikata a matsayin shi na minista bayan shekara biyu ko uku idan wani ya zo sai ya ce dishir me yayi yanzu kai in ba Najeriya ba ya za a dubi Profesa Dora Okinyele, Okinyele ne ko wace ce, ko ma dai wace ce, a bata ma'aikatar watsa labarai. Saboda Allah, ma'aikatar watsa labarai. sannan dubi wane ne wane ne shi ma junior aka taɓa bashi ma'aikata watsa labarai biochemistry ya a makarantar mu mutum ya je ya yi biochemistry ku bashi ma'aikata watsa labarai sai ku je ku samu wanda ya karanta harkar ku bashi shi kuma ku samu ma'aikatar lafiya da shanu da dabbobi ku bashi haka kowa da irin aikin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan abubuwan ya kamata hatta a masallatan mu lura da su jama'a hatta a masallatai sai mu lura da su za a naɗa wani kwamiti a akan kaza a masallacin sai a dubi wane ne ya saba da irin waɗannan abubuwan ba mun faɗa a nan ba na daga cikin abin da Allah ya taimaki ƙungiyar izala lokacin da aka fara da'awa shine a lokacin nan ga fitsararrun mutane su ne malamai iskanci in kuka ba malam hudu eh, malami ne in an kuka zai yana tsoron Allah sai a dubi wani tsohon ɗan daba da ya tuba sai a ce kai ne shugaba yan sanda sun ɗaure shi sun saka sun daka sun yi diyar da za a yi sai a ce shi ne shugaba in ya zo sai ce a je a yi wa'azin aka ce takarda sai ce kaku karba ku rabu da su <laughs> eh, dan lokacin an bi ta malamai za su ce tunda za a yi wa'azi a je wurin gwamnati kuna zuwa wurin gwamnati su kuma waɗancan sun kewaya sun ce in an yi wa'azin za a yi yaƙi za a zub da jini sai gwamnati ta tsorata to shi wancan dama a cikin yaƙin yake kuma zub da jinin ma yake so ai sai ce ku je a yi wa'azin ko kun fahimta shi yasa akwai hikimomi na Allah madaukakin sarki a cikin tsarin jama'a kana ga su annabi da abubakar duka suka yi tasha da su khadija suka yi tashan wulakanci da su hamza suka shigo cikin addinin da su umar ba. sai komi ya fito da a boye ake sallah yau na umar ya shigo ya ga ana zazzaune duk a tsorace lafiya wai aka zauna a ɗaki nan ba za a fito a faɗi kalmar Allah a waje ba <laughs> a wace ta dama kuwa ce tsoro kun ce a fito kenan sai aka fito ina fata an gane ba ku ga lokacin da su malam bello ya suke ta bugawa da wasu kwari ba ana ta kama su ana daurewa duk lauyan da aka kai sai a firgita shi muka ji aka samu wani bakin arne malam bakin arne ne gaba ɗaya da ya sa kot malam duka sai suka saji Zamu aka ce to gashi gashi a ya ga an kawo wadatattun kuɗi in ka ce to yaushe za a je cewa ai yanzu za a tafi bari ya je ya shirya madam kawai ya kwaso takardu ya ce mutanen banza kuna kama mutanen Allah kuna daurewa <laughs> ya ce ga mutane suna ta fitina ba ku daure su ba sai masu fadin kalma Allah je tsara takardu kawai malam ce yana tsara sarkin musulmi yana tsara majalisar sarkin amma da duk lauyan da ya je sai a mishi barazana sai ba sai ba sai ba shi yasa waɗannan yara area boys ku je ku ɗibo su daga karin ku banni din nan ku zo ku gyara su wasu su je su karanta law wasu su karanta accounting wasu ku saka su sojoji wasu ku yi wannan aikin da haka addini zai ɗaukaka amma wallahi ku kaɗai ustazai da kuka tashi cikin salahiyya wallahi akwai inda tafiyar ba za ta yiwu ba sai kun jajirce in kuka ce za ku yi wa'azi a ce kar ku yi ku ce wa'azin e sai an yi kuna tafiya sai DPO ya ce ku rabu da su kun san ba su da mutunci sai ku zo ku yi wa'azin ku tashi lafiya amma ku tsaya ku ce za ku karbi takardar su za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai wasu zo ba haka muka zo za mu yi wa'azi nan bakin kasuwar Zariya ba nan wata shekara kusan shekara goma za ka ka ce in an yi wa'azi za a zubda jini za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ke to zuwa da duk ya ci wa'azin su kuma su ma ɗin ga su nan amma an danta mu ne ina ruwan mu tuni mu ma ba sai mu kwashi makamai ban ka zo zubar da jini a fara zubar da naka dole a yi wa'azi ko kun fahimta da haka sam kar ku zauna zalla ustazai wallahi za ku sha duka yawa waɗannan area boys akwai alherai masu yawa cikinsu ina gaya muku ku je ku gyara su ku mai da su su yi engineering su yi pharmacy su yi law ka gan shi ba dukan da bai sha a wurin 'yan sanda ba daga ƙarshe ya zo ya zama graduate na law ya je ya karanta law in ya zo ya sawo baƙin gilashi wa yake tsoro ba wanda yake tsoro Allah yana jin tsoron Allah ba sai dai yanzu da yake ya shiga cikin ko zai fara jin tsoron Allah ba shi ne na na mm. Mm. Mm. kuma an yi kuma ba abin da ya faru ba ma barazana ce in suka ce ba za ku yi ba sai ku ce dan me dan me ce an ce za a tada hankali an ce za a tada hankali a barin an tayar an san waɗanda suka tayar amma duk wata kungiya ta ji wata za ta yi wa'azi sai ta je ta ce za a zub da jini za a yi yaƙi za a yi bala'i don haka zo wurin ka kai DPO sai ka ce za a yi shi yasa wannan ma ne sufurtan da shugaban yan sandan nan na ƙasa baki ɗaya yanzu hafiz ringin kowa ne ne su malam abdulrazak za su yi tafsiri a yola wata shekara aka zuwa ka ce za a yi yaƙi jahannama za ta sauka a garin nan za a yi kaza da da a gama cika baki ya ce to mu dai musulmi ne ba za mu hana su su yi tafsirin ba kuma za mu je wurin tafsirin su mu ji me suke faɗi in sun saba wa doka sai mu kai su kotu in kuma ba saba ba shikenan aka je aka yi tafsiri aka tashi salin alin me ya zafi tun da kai kayi naka ka bar wani ya nashi to amma tsoro ne na rashin gaskiya kana tsoron wani ya nashi to naka zai disashe saboda haka sai ka je ka ce za a yi yaki a ina za a yi yaki kai kayi naka ba a yaki ba sai wani ya yi nashi za a yi yaki to duk abin da ya kawo aka yi wa ahalus sunna irin wannan renin shine karancin irin wannan ba shi ne suka sha duka da farko ba akwai ran da mushrikai suka tashi suna dukan annabi a ka'aba a ran nan abubakar shi ya kukan kura ya kwace shi ya ce a taqtuluna rajulan an ya kula rabbi allahu wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya tsaya matsayin mu'minu ali fir'aun amma duk da haka fa ba a ɗauke wulakancin da ake musu ba ya zo yana sallah aka zo aka yaba mishi salka kashin raƙuma da mahaifa da menene ibnu mas'udin ya ce ina gani ane wa annabi wulaƙanci sai dai na koma ina kuka to ba haka muke so ku yi ba ka koma kana kuka sai su yi maka dariya mai gidanka sun cutar da shi kai kuma sun abin nan amma a yaba manzan Allah kaza ka je ka fille kan mutum bakwai tukuna sannan ma a fara sanin me ya faru sannan aka zo tafi shi kenan <laughs> ina fata an gane saboda haka su umar jama'a babban darasi ne ga addinin musulunci su hamza sam ba sa karɓar reni babban kafiri ne fitsararre da ya fi kowa fitsara a makka umair ya taho ya zo ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin badar ya kuma kwaci dan shi ƙuraisha suka haɗa mai kuɗi da duk wani abu yana tahowa sayyidina umar sai ya ganshi umar na kofar masallaci sai mike tsaye shi yana kan raƙumi sai umar ya ci kwalar shi sai zubo shi ƙasa ya ce me zo da kai sai jikin shi ya sanyi ya ce to bako tun daga Makka ba ku tsayawa ku ji abin da na zo da shi ko a bani ruwa ma in sha ya ban yarda da kai bane ya to ya zo wurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya mu je suka je kwalashi na rike a hannun umar sai da manzo Allah ya ce saka shi da ya sake shi sannan sai zara takobi sai ya tsaya a kan shi shi ne ku malamai ku ta tafsiri waɗannan kuma dole ne su kare addini in ba haka ba wallahi tallahi jama'a sai ai ta wulakanta ku goma ku ta kuka kuma ya zama kukan ma ba daidai bane a wurin Allah Allah bai karɓi kukan ku ba <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to saboda haka jama'a kun ji wannan hadisi wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh, shi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan da Abu Sufyan ya ce a roƙan musu Allah sai manzon Allah sai ya ce qala Allah ta'ala dama Allah ya ce wato abinda Allah ya faɗi ne gashi ya faru manzon Allah ne ya kawo wannan hujja sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimaka to sai ce wani dan ta'aliki ne nan da yake cewa wa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala ghifaru ghafara Allahu laha sai ce hadha hadithun akhar wa huwa inda al-musannif bil isnad al-madhkur wa ka'annahu sami'ahu hakaza fa awradahu kama sami'ahu wa qad akhrajahu Ahmad an Qutayba kama akhrajahu al-Bukhari wa yahtamilu an yakuna ta'allaqa bit tarjama min jihati anna ad-du'a 'ala al-mushrikeena bil qahti yanbaghi an yukhassa biman kana muhariban duna man kana musaliman wata fa'ida ce ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce su kuwa gifarawa Allah ya gafarta musu su kuwa aslamu to sun zauna lafiya don haka Allah ya kubutar da su ya ce wannan jumlar ya kamata mu fahimci cewa tana nuni akan duk da kuka tashi bakar addu'a ga kafirai sai ku yi ga kafiran da kuke faɗa da su amma kun ga in ya zama cikin kafiran akwai waɗanda kuke zauna lafiya da su to ba daidai ba ne su ku yi musu mugunya addu'a to kun ga wannan ne zai amsa mana wata babbar ƙabiya da ke faruwa a Najeriya idan kafiran wani gari suka kashe musulmi a garin da suke sai ku dubi kafiran garin ku ya kuke zaune lafiya kuke zaune bai halatta ku fada musu ba ba daidai ba ne san ba musulunci ba ne a'a sai ku tsaya ku yi shiri na musamman sai ku kukan kura ku je ku afka a waɗancan abin da yake daidai kenan in ba haka ba sai ƙasar ta har gitse ya zama babu nizami ba wanda ake zaune lafiya da shi kowa ya zama makiyin kowa to kuma dama ku ne kuke da addinin yi in al'amarin ya gitse za zama al'amarin kun eh, zai fi kowa hargitsewa ko kun fahimta jama'a su ne suke irin wannan abu da zaran wani kafiri a Kano ya katsa kashi da alkur'ani an yanke kanshi sai su je su tare abba duk inda suka ga musulmi sai su kashe shi to ba daidai bane ko kuma ku zo ku sake tara Kano ko kuma Borno duk inda kuka ga wani kafiri sai ku ce ku kashe shi ba daidai bane sai ku dubi wannan kafirin ne yayi muku sai ku yi mishi amma wannan kuna zaune lafiya da shi ba abin da zai sa kuma ku afka mishi ina fata an gane sai ce nan kuma da yace ghifarun ghafarallahu laha fihi du'a bima yushtaqqu min al-ismi wannan ya nuna ya halatta ayi addu'a daga asalin abin da aka tsago suna ka an ya kula kamar mutum ya ce wa ahmad Ahmad Allahu aqibataka ya ahmad Ahmad Allahu aqibataka ya kai ahmad menene ma'ana ahmad shayabo to Allah ya yaba wa ƙarshenka wali aliyin ka samu aliyu me ma'ana aliyu maɗaukaki ka ce a alakallahu ya ali Allah ya ɗaukake ka ya Ali wa huwa min jinas ishtiqaq wannan yana daga cikin ainihin jinas na ishtiqaqi idan ka koma babin balaga sai ce wala yuhtasu bid-du'a'i bal ya'ti misluhu fil khabari yace ba addu'a ba har a wajen magana har a wajen labari ya halatta wa minhu daga cikin wannan akwai inda a cikin Qur'ani Allah yake cewa qauluhu ta'ala wa aslamtu ma'a Sulaimana me ma'anar Sulaimana wanda ya ba da kai wanda ya miƙa kai to wa aslamtu ma'a sulaimana na ba da kai tare da wanda ya ba da kai ko kun fahimta jama'a to haka dai malam ya ci gaba da cewa wa sayati fil maghazi hadisu asiya asatillah wa rasulahu akwai kuma wata kabila ita kuma asiya asiya mai saban Allah sai ce asatillah wa rasulahu ta saba wa Allah da ainihin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama na haka jama'a waɗannan hadisai suna nuna mana halaccin yin ire-iren waɗannan addu'o'i da kafirai a sallah ne ko ba a sallah ba ko kun fahimta jama'a kenan yanzu babu laifi ka ce Allah ya saukar wa da kafiran ƙasa kaza girgizar ƙasa Allah ya wulaƙanta kafiran ƙasa kaza da gwargwadon yadda suka yi kamar kafiran Denmark ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka babu su'alin nasa babu su'alin nasi al الاستسقاء اذا istisqaa باب ان babin da ke bayani akan tambaya ko roƙon da mutane za su yi wa limamin musulmi ya musu addu'a ta neman shayar da ruwa idan suna cikin fari mana babu laifi a zo a ce ala ta malam a yi mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa to babu laifi akan haka jama'a kun fahimci wannan da kyau ma'ana wani lokacin in kuka saurara liman ya ce za a yi addu'ar roƙon ruwa mai yiwa limamin bai faɗaka ba don ba manomi ba ne mai yiwa cikin wadata yake da rufin asiri bai ma san ana wahala ba mai yiwa tsoho ne wanda ma shi bai san fari ake ko yaya wani hali ake ciki ba don sai an riko mai sanda ake kawo shi masallaci to babu laifi ku jama'a ku je ku ce algafatta malam ai mana addu'ar roƙon ruwa dalili akan haka sai ya ce حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال عبد الرحمن دن عبد الله دن دينار يتي يا كربو daga mahaifinshi عبد الله دن دينار قال يتي سمعت ابن عمر ناجي ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب yana kwaikwayon waƙar Abu Talib Abu Talib wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya domin waɗannan dangi da kake ji na ƴan uwan wa mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu uwa ɗaya ne da mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar Abu Talib wasu uba ɗaya ne kamar Abu Jahal da Abu Jahal da Abdullahi uba ɗaya suka hada amma uwa kowa da tashi to Abu Talib wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma shi shine autan autansu a ɗaki kuma shine autan autansu a cikin gidan ma shi baban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan to shine abdullahi dan umar ya haddace wata waka wadda wannan dattijo yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda wakar take cewa yake wa abyada yustasqal ghamama biwajhihi thimalul yatama ismatul lil aramili ga kanan farikar yustas alghamamu bi wajhihi ana neman Allah ya shayar da al'umma ruwa saboda hasken fuskar shi saboda darajar fuskar shi saboda kwarjinin fuskar shi simalul yatama Muhammadu gatan marayu gatan marayu ismatul lil aramili maganin matsalar duk wata mace da mijinta ya rasu ma'ana wannan waka yane wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zamu zo mu tattauna ko dai tun annabi bai zama annabin Allah ba amma alamomi ya gani ko kuma bayan ya zama ɗin ne waɗannan abubuwan sun tabbata ma'ana yana cikin ɗabi'u da Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi wa sallama fuskan manzon Allah fara ce tana da haske sannan yana daga cikin ɗabi'ar shi kula da marayu yana daga cikin ɗabi'ar shi mata da za su galabaita saboda babu miji wannan ta samu matsala mijinta ya haɗari an shiga wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sai ya tare su ya taimaka musu kar ku manta a baya matar shi Khadija ai ta yi mishi kirari da waɗannan siffofin a baya ta ce Allah ba zai bari a cutar da kai ba kana taimakon marayu kana taimakon mata gajiyayyu wannan siffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko musulmi a yau suna da waɗannan siffofin yadda har waɗanda ba musulmi ba za su iya yaba musu akan haka annan ne giza ke saƙa al'ummar mu ta musulmi a yau da wahala ka shiga wani gari daga cikin garurukan musulmi kakaf a wannan nahiya tamu da ake kira arewa inda zaka ga gidan marayu wanda al'ummar musulmi ne suka yi kuma ba wata doka a ƙasar ko kuma dokar Allah da ta hana ka zo ka gina gida ka ɗauki ma'aikata mazansu da matansu suna renon waɗannan yara babu wata doka da ta hana kaɗai saboda abin ya zama a bisa tsari da kuma babu wata rashin gaskiya a ciki shine sai ka tafi ma'aikatar kaza kaza kaza ka je su yi maka rijista su san da kai idan ka shiga Legas akwai su in ka shiga Ibadan akwai su a akwai su a kasashen inyamurai ga su nan birgin amma a arewacin Najeriya mun ki kuma ba wanda ya hana to ba ma wannan ba a je gidan marayu a rinka ɗibo waɗannan marayun mutanenmu suna da ƙarancin yin haka waɗannan abubuwan faɗakarwa ce nake muku jama'a ba labari nake ku na lalacewar mu kaɗai mu girgiza kai mu tashi mu tafi amma abin da muke so ya kamata a masallacin nan a shirya wata lacca sai a sa wa laccan marayu sunan laccar kenan marayu a yi gangan ko duk gari duk jiha ko ina a ce za a yi wata lacca ne akan marayu ita laccar ba za ta wuce awa ɗaya da rabi ba menene maraya waye maraya ya ake taimako mai ke falalar taimakon maraya ina matsayin gidan da ake rike da maraya duk in aka gama kawo waɗannan abubuwan sai ya ce to jama'ar musulmi daga yau da muka yi wa'azin nan zuwa rana ita yau an buɗe kwamiti na tattara kuɗi abinci sukari suturu da komai da komai za a kai ziyara rana ita yau a zo a masallacin nan kowa ya zo da abin da yake da shi za a kai ziyara gidan marayu ku tsara haka an yi lacca an kwadaitar da mutane to mutane a lokacin ba su zo da shirin abin da za su bayar ba dan ba su san mecece manufa ba sai a ce an ba da kwana bakwai ka je ka siyo sukari ko da tiya ɗaya ce ka zo da shi ganyen shayi ko fakiti ɗaya ne naira ɗari ka zo da shi sai a zo a tattara sai an rubuta takarda kafin wannan lokaci zuwa ga hukumar gidan marayu daga masallaci markazu salafiya za mu kawo muku ziyara amma za mu zo ne wajen motoci goma don a shishirya komai a gyara in kuka je ku yi tambayoyi ku yi bincike to yaya ita ina kuke samun yara yaya ana iya karɓar renon yara shin ma ni yanzu ina iya buɗe gidan marayu irin wannan ko yaya to kenan bayan haka kuma ga abin da al'ummar masallacin nan suka kawo muku duk ku yi video tafin ku je NTA Zaria kusa ku je KSMC ku je ko ina gidajen talbijin kusa ba dan riya ba dan ku fadakar da wasu musulmi ku gwada wannan ku gani zai zama abu ne mai albarka a ciki kar ku bar wannan karatun ya tafi kawai haka a'a a yi kokari a yi aiki da shi ku ga tasirin da zai yi a nawa ake kafa gidan marayu gida ne kawai za ku gina fa mata ne za ku ɗauko su dattawa aiki kowace a wata kuka ba ta dubu goma ita abu yayi mata kyau sannan cikin abincin marayun nan za ta rinka ci ita ma tana kwana da su ana dafa musu ana kula da su ka ga irin lada da zai kai gare ku amma jama'a sai ka tafi Legas sai ka je ka samu ƙungiyar arna sun yi haka sai ka je ka samu 'yan kulab sun yi haka amma mu muna musulmi a arewacin ƙasar nan sai a rasa haka ma'ana gidajen marayun ma da ake da su mun kasa kula da su sannan sai kuma makiyanmu sai su je su ɗibo waɗannan marayu sai su zo su su tarbiyyar su yanzu a garin nan gidan marayun da ke garin nan shugaban gidan marayun nan musulmi ne mai kishi to wanda taimako ake mishi na aga cewa aikin shi ya ƙara kyautatuwa don gwamnati ta ƙara barin shi a wurin naka ɗauke shi gobe a iya kawo esta idan aka kawo esta za ta zo ta kare manufofin mutanenta ne ma'anan ana kai ziyarar nan in aka kai ziyara sai wani alhaji birni sai ya dubi wani fili sai ce zan zo in gina muku ɗakuna hudu a wurin nan kafin la'asar sai a ga an sauke bulo dubu kashe gari sai a ga gini har ya kai linta cikin kwana bakwai an haɗa gini shi shikenan duk a buga a jaridu ba riya ba ne. ana son ne wasu su faɗaka ko kun fahimta jama'a eh to sai kuma ma ana ɗan kuka ai matan da ke gidan an ɗan kai abin ma su ma cinyewa suke to dama kuma ai sai dai gyaran ubangiji ina fata an gane ba ga kwamitin masallaci ma an kawo abubuwan ci suke yi ne ai ba ba niyya su ci bane <laughs> ba niyya su ci bane matsalar su ba su wadata ba da in kuka tashi kaiwa sai ku kai buhu biyar na marayu buhu biyar na ma'aikatan marayu su rarraba su tafi da shi gida ba za su ɗibi wannan ba amma ba ka ganin ko zaka an ce wal amiluna alaiha masu aikinta an ce ya halatta su ci <laughs> saboda haka jama'a a yi aiki da waɗannan abubuwan wallahi zai zama mana alkhairai masu ɗimbin yawa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kun dai ji irin yaban da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce wa qala umar ibn hamza umar dan hamza yace na salimun an abihi salimu ya karantar da mu hadisin da ya karɓo daga mahaifin shi abdullahi dan umar abdullahi dan umar rubbama zakar qawla sha'iri yace sau da dama nakan tuno maganganun da mawaƙi ya faɗi Wa'ana anzuru ila wajihin nabi sallallahu alaihi wa sallama idan na ga manzon Allah yana addu'ar roƙon ruwa ya ce in na kalli fuskar shi sai in tuno waƙar da aka yi mishi ko kun fahimta fama yanzilu kafin annabi ya sauka daga mimbarin da yake roƙon ruwan nan hatta ya ji sha kullu mizabin har sai kowanne indararo ya cika ma'ana duk sanda ya hau yana addu'ar kafin ya sauka duk wani indararo har ruwa ya zubo har inda rawa ya cika yana zubar da ruwa waƙar ita ce wa abyada yustasqal ghamamu Simalul fimalul yatama ismatul lil aramili sai ce wa huwa qawlu abi talib ai abu talib ne yake rera wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan waƙe da kuka ji wannan waƙa ce min al bahri tawil waƙa ce mai tsawo kusan baiti ɗari ce abu talibin yake wa ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama matla'inta farkonta cewa ike walamma ra'aytul qauma la wudda fihim wa qad qatta'u kullal ura wal wasa'ili wa qad jaharuna bil adawati wal adha wa qad tawa'u amra al adu al muzayila kunji baituka biyu na farko farkonta yace walamma ra'aytul qauma la wudda fihim yayin da naga dangin namu dai ba sa kaunan mu sun ki jinin mu Abu Talibin yana faɗin haka ba musulmi bane a wannan lokacin za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ko a ko a karatun gaba domin matsalar da ta faru Abu Talibin daga baya ya zama shine mai gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwar mahaifin shi Abdul Muttalib to a daidai wannan lokaci an samu matsala ta kai matsala za mu zo mu karanta wannan tsurkuki da ake kira tsurkukin abu talib aka zo aka samu abu talib ɗanka ya gallabe mu lallai ka hana shi wannan wa'azin to akwai riwaya ifiya ya kamata in faɗakar game da ita dan naji da yawa na ɗaukar ta a inda har da aka yi mishi magana sai aka ce yace ko da za a sanya rana a hannuna na dama a sanya wata a hannuna na hagu ba zan daina ba wannan riwaya bata tabbata ba a'a da aka yi aka yace fau fau fau ba zai daina wa'azi ba sai shi abu talib sai ya ce kai ɗana ni ma na goyi bayan kar ka daina kowa ma ba yana yin abin da yake so ba kai ne za a ce ka daina ni ma ban yarda ka daina ba sai suka ce to za mu afka mishi sai ya ce to duk sanda za ka fita wa'azin ka rinka gaya mini in daba ce ai mu ma mun yi in la'asar ta annabi zai fita wa'azi sai zara takobin shi ya ce mu je sai je tsaya a ka'aba faɗi faɗi faɗa mana dukanmu ai faɗa abin da Allah ka ya ce kowa ma ba yana faɗin abin da yake so ana kyale shi ba kai ma faɗi naka in ya gama wazin shi ya zare takobin shi mayar shi kenan su dawo to da abiye abu sai suka ce to Abu Talib mun fahimci cewa kai ka ɗaure waɗannan naka gindi ya ce ni ɗin ne suka ce to za mu sa maka takunkumin tattalin rayuwa da kai da ɗanka ya ce na yarda ya ce wallahi in dai Muhammadu ne ya ce sai in na ji ni a kabari to kuma wannan abu ya fi ƙarfi ne Shi ne yake cewa fas da bi amru ma gaba ghadabatu hatta wasada fi turabi da yace ka ci gaba da wa'azinka ba wanda zai ja maka matsala sai dai ina kabari ne to ana nan a wannan hali ne jama'a da matsala ce matsala sai aka ce to daga yau ga kara daga manya-manyan sanatoci da 'yan majalisa na makka abu talib da muhammad kar a sake magana da su ko sun yi magana da wani kai ya kula su kar su saya kada a sayan musu kar a aura daga su kar su aura ba za a ba su aure ba kar duk yadda ake kuncin rayuwa abu talib sai ya tafi wurin dangin shi to kun ji fa abin da za a yi mini saboda na goyi bayan muhammadu abin da muhammadu ya zo da shi ƙarya ne to sai kabilanci ya kama sai suka ce ba ƙarya ba ne kowa ma ya zo da nashi ba ƙaryata ba sai ɗan gidanmu amma fa su ma ba su yadda ba fa ma'ana yanzu abin ya zama kabilanci ne to mu ma ba mu yadda ba sai ya ce na gode muku sai tafi wurin dangin uwa na annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji fa suka ce ai ba za ta saba ba muna tare da kai shine sai kwashe su sai suka tafi bayan garin makka suka je sai suka samu wani tsurkuki cikin dutse sai suka yi zaman su idan aka ga mutum ya ɗibo abinci zai yi wurin sai a tare shi in wanda za a murɗe ne a murɗe a kwace a kifar da garin idan kangararre ne sai a ce mishi na nawa ne faɗi kuɗin za a ninka maka yunwa har ta kai ana jin kukansu da daddare mata da yara suka fara cin ganye da mushe wahalhalu suka galabaita su ana cikin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ita takaddar da sanatocin suka rubuta suka sa hannu Allah ya turo gara ta bi duk inda sunan Allah ike ta cinye cewa Allah ya cire hannun shi a ciki ba ruwan shi da takardar kenan riwaya farko kenan ta biyu Allah ya turo duk inda maganganun da suka rubuta suke gara ta cinye cewa Allah bai yarda da maganganun ba kenan riwaya sai Abu Talib na zaune sai Annabi ya ce mishi ai ko jiya na yi mafarki takardar nan da suka rubuta suka saka mu a wannan halin to ga abin da Allah ya nuna mini sai ce to madalla ni na san kai ba makaryaci ba ne sai ya taso ya shigo cikin garin maka ya ce to jama'a ga abin da ɗana ya ce a je a duba takardar nan in abin da ɗana ya faɗa gaskiya ne to a sauƙaƙa mana mu dawo cikin gari idan kuma ƙarya ne to ni ma na yarda makaryaci ne zan ba ku shi shi abu talib yana da yaƙinin wannan magana ba ƙarya ba ce su kuma suna da yaƙinin ƙarya ce don haka a guje suka shiga ka'aba sai aka ciro takarda sai aka same ta duk gara ta cinye wuraren nan shi kenan sai suka ce to a dawo to an dawo ne abu talib ga tsufa ya yi ta jante bai daɗe ba sai ya rasu ba a daɗe ba ita ma khadija sai ta rasu to a daidai wannan lokaci ne da kunciye kunci yake wannan waka yake cewa walam ma ra'aitul qauma la wadda fihim mutanen nan namu da naga ba sa kaunan mu wa qad qatta'u kullal ura duk wata igiya ta dangantaka sun yanke ta wal wasa'il duk wani zumunci da ke tsakanin mu da su sun yanke shi Abu Talib kenan wa qad jaharuna bil adawati yace sun fito karara sun nuna mana kiyayya wal da cutarwa wa qad amral amra al aduwil muzayila duk wani maki da ya zo zai kawar da mu a doron ƙasa sai su taimake shi su haɗa kai da shi wannan makircin da mutanen makka suka kenan waka tana da tsawo ka je ka karanta sira ta ibnu ishaq za ka ganta amma daga ciki sai ka ce a'udhu bi rabbin nasi min kulli ta'in yace ya Allah ubangijin mutane ka tsare ne daga harshen duk wani mai suka alaina bisu'in wanda yake faɗin muguwar magana a kanmu aw mulhim bi batili ko kuma wanda yake yawo yana ta mana sharri yana ta faɗin ƙarya Allah ka tsare ni daga sharrin waɗannan irin mutane wa sauri sai ya ce ubangijin saur saur din wani dutse ne gashi nan ka kama hanyar Madina za gan shi yayi doro kamar bijimin sa shi yasa suke ce mishi saur yace ina neman Allah ubangijin wannan dutse wa man arsa sabiran da kuma har wa yau ubangijin nan da ya kafa dutsen sabir shi ma dutse ne makanahu ya kafa shi ma'ana ina roƙon Allah ubangijin mutane ubangijin waɗannan manya-manyan duwatsu na makka warakin libarrin fi hira'in wa naziri sannan kuma ya Allah ubangijin wannan ɗanawa mai biyayya gare ka mai laushin zuciya wanda yake zuwa kogon hireje yana bauta maka ya Allah ka tsare mu wa bil baiti ya Allah ina roƙonka dan girman Ka'aba Abu Talib kenan haqqul baiti min batni makkata dan darajar wannan ɗaki da ke cikin kwarin makka wa billahi ya Allah dan kai kanka ina roƙonka annallah laisa bi ghafil ya Allah kai ba gafalalle bane karka bari a bamu wahala Abu Talib kenan to jama'a kun ji waɗannan waƙoƙi haka suke suna da daɗi kwarai da gaske qala suhaili sai wani babban malami da ya sharhin littafin ibn ishaq sunan littafin nashi ar-rawdul unuf ar-rawdul unuf sharhi ne na sira yace fa in qila kaifa qala abu talib da za ka yi tambaya ka ce to yaya aka yi abu talib ya ce yustas kalgamamu bi wajihihi ana roƙon Allah ya shayar da mutane ruwa don girman fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu qad tustasqa to ai bai taba ganin annabi yana sallar roƙon ruwa ba ya aka ya faɗi haka bai taba ganin annabi ya wuce ya yi wa al'umma roƙon ruwa Allah ya shayar da ruwa ba ya aka ya faɗi haka sai ce inna ma kana zalika minhu ba'da al-hijra wasu sai suka ce a ai haka ya faru ne bayan hijira ma'ana sallar roƙon ruwa ta faru ne bayan hijira to kuma kafin a hijira shi ya rasu abu talib wa ajaba ma hasilu sai malam suhaili da yake sharhin waɗannan jawabai sai ya ce anna aba talibin ashara ila ma waqa'a fi zamani abdul muttalib haka ce a'a akwai wani abu da ya faru ne tun annabi yana karami tun baban shi na da rai shi baban abu talib din kenan kakan annabi me ya faru haisu tasqa li quraish wan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ahu a lokacin annabi yana ɗan karami kakan shi Abu Abdul Muttalib jama'a ƙuraisha suka ce to kai ne dattijo wuce gaba kai mana addu'a shi kuma sai kamo hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ya aje shi daga gaba sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah dan albarka fuskar wannan yaro ka shayar da mu to kun ga a lokacin abu talibin yana da rai don baban shi ne addu'a to fassara ta farko aka ce abin da wannan abu talib yake ishara kenan intaha wannan fassara ta farko ta ƙare wa yahtamilu an yakuna abu talibin madahahu bi zalika lima ra'a min makhayil zalika fihi aka ce ta iya yiwa kuma ba hakan ne. a abu talibin ne ya ga alamomi na albarkatai dangane da wannan yaro ma'ana hakan ba ta faru ba amma kuma da ya ga alamomin albarka wannan yaro sai hangi ya hasashe nan gaba haka za ta faru wa illam yushahidu a ko da yake bai ga faruwa haka ba ko kun fahimci wannan jama'a fassara ta biyu kenan sai malam yace wa sayati fil kalam ala hadith wa sayati fil kalam ala hadith ibn mas'ud za mu zo jama'a har yanzu ma wai ba a yi sharhin ba inji ibn hajar wannan ana maganin wasu matsaloli ne waɗanda mewa za su hana ka fahimtar hadisin yace in Allah so za a zo a yi sharhin hadisin nan gaba ma yush'iru bi anna su'ala abi sufyan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi za a zo a karanta zaka ji ai waccan addu'ar ma a makka ta faru addu'ar da annabi ya wa quraishawa ai ta faru a makka a makka da ta faru a lokacin ai ba a yi hijira ba ana son a sake amsa waccan tambayar ne ya aka yi abu talib ya gane ana shayar da mutane saboda fuska annabi a lokacin ba annabi suka dawo suka roƙa ya roƙi Allah Allah ya yi musu ba ya roƙa ko bai roƙa ba ya roƙa kuma Allah ya yi musu ko to kaga wannan fassara za ta iya yiwa ita ma ita ce abu talibin ya gani a wannan lokaci yake ishara zuwa gare ta sai ce wa zakar ibn wani babban malami mai suna al-imamu ibn shi ko cewa yi anna fi shi'ri abi talibin hadha dalalatun ala annahu kana ya'rifu nubuwatan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qabla an yub'asa lima akhbarahu bihi buhaira wa ghairihi min sha'anihi kun ji abin da malam ibnu tin yace yace ai asalin abin da yasa abu talib ya farfadu waɗannan maganganu a cikin waƙar saboda ya san annabi zai zama annabi nan gaba me yasa ya san haka saboda sun taɓa yin tafiya ƙasar sham an samu wani mai suna buhaira ko bahira fasto ne ko reverend father ya baiwa abu talib labari cewa wannan ɗan naka nan gaba annabi ne to ashe ya samu labarin annabta ta annabi sallallahu alaihi sallama a wurin malaman ainihin yahudawa ina fata an gane to amma sai ibn hajar ya ce wa fihi nazaru sai dai wannan magana akwai abin dube cikin ta lima taqaddama an ibn ishaqa saboda yace bayani ya gabata daga ibn ishaqa anna insha'a abi talib li hadha shi'r kana ba'adal al asali wannan waka dai yayi ta ne bayan da aka aiko annabi a matsayin shi na manzo kamar yadda muka tabbatar jama'a a matsayin shi na manzo bayan da aka aiko shi da matsala ta matsala a lokacin ne yake mishi waɗannan waƙoƙi wa ma'rifatu abi talibin bi nubuwati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'at fi kathirin min al akhbar ta iya yiwa ka ce to ya aka yi abu talibin ya san cewa shi annabi tun kafin ya zama annabi zai zama annabi sai ce ai wannan ya zo a cikin labarai masu yawa waɗanda abu talibin ɗin ya ta isharori a kai ko kun fahimta jama'a to wannan ƙabiya ta abu talibin da wannan waƙa jama'a kun ji yadda waɗannan waƙoƙi suke a cikin waƙoƙin akwai manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko wanda yake daidai ne shine irin yabawa da nuna tsayawa da jajircewa da abu talibin ya game da annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ya sa 'yan shi'a sai suka ce abu talibin mumini ne musamman kuma shine baban aliyu to ibn hajar zai bada ansa a kai sannan abu na biyu wanda yake shi ma babban abu ne shi kuma wanda ba daidai ba a cikin waƙoƙin nan akwai wasu kalmomi waɗanda asali a babin tauhidi ba su halatta ba kun jijji su daga ciki ita kanta kalmar da yake cewa yustas gamamu bi wajihihi neman ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarkar fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalmar ba ta halatta ba a musulunce to amma Abu Talibin da ba musulmi ba ne ya yi ta ne a bisa al'adarsu ta jahiliya da suka saba kamar yadda yanzu zaka ji dattijo wanda bai tashi a cikin sunna ba sannan yanzu ba cikin sunna yake ba sai ka jin ka ce kaza kaza sai ya ce dan girman rasulullahi ko dan ya rasulullahi ka bari duk wannan kuskure ne ko kun fahimta don haka waɗannan irin kalmomin da ka yana faɗi to kalmomi ne waɗanda yake gaskiya saboda Allah karka ji wai mun karanto su inda zaka ji yana cewa wabil baiti haqqal baiti min batni makkata ya Allah dan girman ka'aba ka'aban nan da ke cikin makka Allah kai mana kaza wannan bai halatta ba sai dai ka ce wa rabbil baiti ko kun fahimta jama'a to wannan magana ku saurara ku ji ibn hajar yau fiye da shekara ɗari shida sai yace ce wa tamassaka bi shi'a fi anna annahu kana musliman shi'a sai suka rike waɗannan waƙoƙi a matsayin cewa to waɗannan waƙoƙi fa dalili ne akan cewa abu talibin musulmi ne dan ba musulmi ba irin wannan tsayawa da irin wannan jajircewa waye ke yin ta in ba musulmi ba a'a haƙiƙanin al'amari abu talibin wannan jajircewa da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayanta tana komawa zuwa ga ɗayan abubuwa biyu ne ko duka abu na farko shine wasiyar da uban shi mai akan wannan ɗa baban shi da zai rasu Abdul Muttalib ya yi mai wasiya akan kula da wannan ɗa cewa ɗan amana ne don haka dole ya jajirce abu na biyu shine zumunci ya ɗauke shi larabawa suna da zumunci musamman larabawan ƙauye kun ga duk bala'in nan da ake da mutanen ƙasar yaman ba wani ɗansu da za su bayar wai dan ɗan alka'ida ne duk ɗan yaman idan ya laifi ya gudu cikin anguwarsu ko ya tsira kenan ba zai kamu ba haka suke shi yasa duk hayaniyan nan da aka yi ta yi kwanaki wani dan Najeriya ya yi kaza akwai 'yan Najeriya da yanzu sun gudu cikin anguwannin Yaman in ka gudu shikenan in suka ce zauna nan Baraba suna da wannan waɗannan al'adu da kuke ganin larabawan duniya manya-manya su ne asali ba al'adunsu ba ne balarabe ya ba da filin ƙasar shi a taka a je a yaƙi ɗan uwan shi ba a taɓa samun balarabe a haka ba balarabe yana da kara yana da zumunci to wannan zumunci ne ya sa abu talibin ya tsaya ya jajirce ka ji har yana irin waɗannan kalmomi yana cewa wallahi lan yasilu ka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina yace na rantse da Allah ba wai mutum ɗaya ko mutum goma ba duk garin nan in za su tattaru su taho wallahi ƙarya ne ba za su kawo gare ka ba sai dai ina kabari waɗannan kalmomin ba sa ishara zuwa ga ya musulunta shine ibn hajar yake raddi yace wa ra'aitu li ali ibn hamza al-basri na ga wani malami dan shi'a mai suna aliyu dan hamza mutumin basra juz'an ya rubuta wani karamin littafi jama'a fihi shi'ar abi talibin ya tattara waƙoƙin nan na abu talib wa za'ama fi a farkon wannan littafi na shi yace to wannan fa yana tabbatar da Abu Talib musulmi ne wa annahu mata alal islami kuma ya mutu ne akan musulunci wa annal hashawiyya to kun ji sunan da ake kiran mu duk waɗanda ke bin manhajin salaf a ɓangaren aƙida da sunna yan bid'a sai suke ce musu hashawiyya ibn hibban ya ce alamar ɗan bid'a kaje yana cewa ahli sunna hashawiyya ne kamar yanzu a ce wahabiyawa ma'ana kamar yana cewa ne wahabiyawa ne ta zu'umu annahu ta alal kufri suke riya cewa ya mutu akan kafirci wa annahum lidhalika yastajizuna la'anahu dan haka suke halatta a la'ance shi to kaga wannan inda yawa ahli sunna kazafi kenan babu wani ahli sunna da ya ce a tsinewa abu talibin babu don yanzu muke magana kafirin da ke faɗa da kushi za ku tsinewa abu talibin bai faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa da musulmi ba dan haka a'a ko da mun ce ya halatta a tsinewa kafirai ba ma nufi da irin su abu talibin ko kun fahimta jama'a sun mabalaga fi sabbihim sannan ya kai matuƙa wajen zagin ahli sunna war radda alaihim da kuma yi musu raddi a cikin wannan littafi nashi wasta dalla li da'awahu bimala la dalalata fihi ibnu hajar ya wannan mutum ɗan shi'a dan ya kare wannan ra'ayi nashi fa ya ta kafa hujja da wasu dalilai waɗanda su kansu dalilan ba sa nuni zuwa ga haka sai ya ce wa qad bayyantu da zalika kulli na bayyana ɓarnar waɗannan maganganu shi baki ɗaya fi tarjamati abi talibin min kitabil isaba da na zo tarihin abu talib ibn hajar mai bulugul mara yana da littafi mai suna al-isaba fi tamyiz sahaba gamdakatar game da bambance sahabbai da waɗanda ba sahabbai ba to da ya zo kan abu talibin sai ya kawo sunan abu talib don ya tabbatar cewa abu talib ba sahabi ba ne ba ma musulmi ba ne to da ya zo sai da ya ɗibo maganganun wancan ɗan shi an yi musu raddi wa sayati ba'dahu fitar tarjamati abi talib min kitabi mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yace wani bangare na daga raddin ma za a zo da shi a cikin wannan sharhi na Fathul Bari a cikin babin da ke bayani akan tarihin aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a ko kun fahimci wannan to sannan ku ɗauki littafin sunanin nasa'i da musnadul imami ahmad akwai hadisi sahihi daga na ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda a lokacin da babban shi ya rasu ai baban shi ya rasu sai zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna ammaka shaykh abbal qad mata man yuwarihi babbanka tsohon nan batacce ya rasu wane ne zai rufe shi sai manzo Allah ya ce wa aliyu kai zaka je ka rufe shi yace ba zan rufe shi ba yace dan me sai yace innahu mata mushrika aliyu da kanshi ya ce ya mutu yana mushirki sai manzo Allah ya ce to ya za a kai ne yake wajibi ka je ka rufe shi na ali ya je rufe shi ya dawo duk jikin shi kura annabi yasa ya wanke ka kakkaba kura ya ainihin yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alherin abin da yi wannan hadisi ne sahihi in baka samu sunan sai ko musnad al-imam Ahmad ba samu littafin ainihin ahkamul jana'iz wa bid'ah riwayoyin hadisin suna nan gaba daya a karkashin haka ya tabbata da da shi kan shi sayyidina Ali sannan ga qur'ani da yake magana a cikin suratul tauba da sauran surori innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha waɗannan ayoyi da suka sauka a cikin alqur'ani wurare mabambanta hadisi ya zo karara lokacin da rasuwa ta taho wa Abu Talib sai manzon Allah ya ji labari sai taho sai ya ainihin wato samu ya kai wani hali sai yana ce mishi ya am la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah in kafa hujja da wannan don ka samu wucewa ranar alkiyama sai ce in faɗi shine alheri sai manzo Allah ya ce eh sai su kuma su Abu Jahal nan da nan suka taho yanzu ne za su nuna mishi gata a targhabu an millati Abdul addinin baban naka Abdul Muttalib kuma zaka ainihin bari sai ya a yana nan akan addinin Abdul sai ya kwanta ya rasu to ni kuma daga cikin amsoshin da nake cewa ita kanta waƙar tashi ɗin wannan domin kamar yadda na ce muku minal bahri tsawil waƙa ce mai tsawo a cikin waƙar shi da kanshi ya nuna cewa bai musulunta ba don cewa ike yi laulal masabbatu au hizara laula almalamatu ولولا المسبة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمح مبينا yace ba dan tsoron zargi da zagi ba ni ma da ka same ni a cikin addinin naka a sahun gaba gaba wannan me yake nunawa bai shiga addinin ba saboda yana tsoron zagi da gori shine ya faru a lokacin mutuwar shi da suka zo suke cewa yanzu nan za ka gajan haƙuri ka daure kana kan addinin kakanka ko babanka yanzu da za ka mutu ne za ka yi abin kunya sai ce a yana nan akan addinin abdulmutallib don haka jama'a hakikanin al'amari abu talibin duk wannan hayaniya da 'yan shi'a za su yi ba su da dalili amma ku je ku samu littafin al'isaba fi tamizin sahaba a cikin mujalladi na ƙarshe idan mai mujalladi hudu ce samu mujalladi na ƙarshe inda ya kawo ainihin sunayen abuwa ne abuwa ne abuwa ne idan mai mujalladi bakwai ce ka je ka samu mai wannan mujalladi bakwai ma'ana za ka samu gamsassun hujjoji akan haka domin har anan hausawa daga cikin 'yan shi'a na ji suna raddin wannan magana wai sai suka ɗauki abin siyasa ne